Baya ga rashin mota ko babur ɗin hawa, babban abin da kan takura masu karamin karfi a birane musamman ma ma'aikata shine rashin muhallin kansu. Rashin mallakar muhalli kan sanya masu karamin karfin tara akasarin abin da suka samu su damka masu gidajen haya. In an samu akasi sai ka ga an bawa dan haya wa'adin tashi. Ahmed minista ma'aikaci ne da ya zama haya a Abuja har a wani lokaci a baya aka gurfanar da shi gaban kotu don tuhumar rashin biyan haya. Su masu gidajen kullum su dan haya bai da wani riga arziki a fuskacin nasu su ci mai mutunci su wulakan tashi saboda su Allah hore musu sun samu sukunin gidaje nasu na ziyarci ofishin bankin mortgage na gwamnatin Najeriya da ke bada lamuni don gina gidaje mallakar gidan ko ko gyara gidan da mutum ke ciki. Shin kowane dan Najeriya ka iya samun damar mallakan gida ta hanyar bankin? Ita ce tambayar da na yau babban manajan bankin Ahmad Musa kan giwa. Duk wanda kai shekara 18 kuma ɗan Najeriya ne kuma yana samun wani albashi ko kuma abin masarufi da ya wuce dubu uku. To ya zama wajibi ya shiga. To duk bashin da ya nema na ko ya sai gida ko ya gina gidan shi ko ya nemi bashin gyaran gidan shi bashi to wannan banki za ta bashi wannan bashi ya yi domin ya gina abinda dai ake so duk bashin da za a baka daga miliyan ɗaya zuwa sha biyar ya zamanto ɗaya bisa uku ka za a ringa cirewa har ka biya bashin da ka shiga kuma ya zamanto cikin shekarun ka da za su kai kamun ka kai shekara sittin in shekara ka 35 to cikin shekara 25 za ka biya wannan bashi ɗaya bisa uku na albashin da kake samu na wata sau shekara 25 sau wata 12 to shi ne daidai abin da za ka iya samu in dai bai wuce miliyan 15 ba za a baka kila wasu za su yi mamaki su ce mutum zai iya kaiwa har shekara 60 a rayuwarsa bi mallaki wannan gidan ba to da yawa za ka ga cewa ana cire masu kudin su ana aiko mu federal mortgage bank kuma ana ansa kuna ana tarawa amma shi me da ake cire ma bai ma san amfanin wannan banki ba shi yasa muke ga ma al'umma cewa duk yanda za su ya zamanto sun je branches muna da branches a jihohi 36 na Najeriya da kuma Abuja bankin ba da lamunin sayan gida ya kamata ya ziyarci ofisoshinmu da ke cikin jihohin 36 da su gaya mashi wasu abubuwa wanda zai iya amfana da su za a iya baka naira ɗaya zuwa miliyan ɗaya ka gyara gidanka wanda wannan gyaran gidan yana kawo mutane ya zamanto ba ma gyaran gida suke ba wasu in sun samu wannan miliyan ɗaya sukan sai ɗan filinsu a ƙauyuka 50 by 50 kaga sun gina gidansu ko da gidan ƙasa ne ka gina muhalli ne da ka samu ya fi ka to gidan haya A Abuja dai akwai manyan gidaje a unguwanni irin mai tama da a sokoro da ma ba kowa a ciki saboda masu gidajen wa'imma ba su da bukatar gidajen ko kuma sanya hayar ma bai shalle su ba. Akwai kuma manyan gidajen da hukumar yaƙi da cin hanci EFCC ta kwace da kuma zargin wasu gidajen an gina su ne don ɓoye kuɗin almundahana maimakon barin kuɗin a banki da hakan kan sa ƙari ya jawo liƙi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.